daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar a Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai kenan na safe agogon Ghana biyan dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa that we, shugaban hukumar zaben jihar anambra kenan yake sanar da nasarar da gwamna mai ci willy obiano na jam'iyyar abga ya samu a zaben gwamnan jihar da aka yi a karshen mako muna ɗauke da karin bayani sannan muna kuma tafi da shirin da rashin ta yi wanda salihu garba zai gabatar da kuma sharhin jaridun najeriya da wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Daɗaɗɗen shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana ƙarara a wani jawabi ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba. Miliyoyin 'yan ƙasar sun buɗe rediyo jiya Lahadi da fatan za su ji abin da zai sa su yi murnar kawo ƙarshen abin da ya kasance tsawon shekaru 37 na mulkin kama karya da Mugabe ya yi. sun yi matukar takaicin abin da ya faru wasu ma har kuka suka yi ta yi bayan da suka ji mugabe ya ce shi ne ma zai jagoranci taron jam'iyyarsu ta zanu pf da za a yi a watan gobe jam'iyyarsu mai mulkin kasar ta ba shi wa'adin zuwa tsakar ranar yau litinin ya yi murabus ya kuma naɗa mataimakin shugaban ƙasa da ya kora imasan nangwa a matsayin jagoran jam'iyyar da yake bayyana matsayin da babban kwamitin jam'iyyar ya ɗauka mai magana da yawun kwamitin cinamasa ya ba da sanarwar kamar haka ina mai sanar da sauke rg mugabe a matsayin shugaba da kuma sakataren zanu pf ya koma can shona shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta ce yau litinin za ta gana da shugaban kasar frank walter steinmeier bayan da tattaunawar kafa gwamnatin haɗin gwiwa da aka shafa makonni ana yi ta cije har ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke tattaunawar ya janye ta yi wannan bayanin ne bayan da jam'iyyar fdp mai rajin bunƙasa cinikayya da mai alaƙa da ita a bavaria da christian social union da kuma jam'iyyar mai ra'ayin sassauci ta greens suka janye daga yiwuwar kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyar christian democratic union ta su merkel shugaban jam'iyyar fdp christian lina ya ce jam'iyyarsa ta zaɓi janyewa a maimakon sallamar da aƙidojinta da kuma amincewa da wasu manufofin da suka saba mata jami'in sun yi ta tafka mahaurori kan batutuwa da dama ciki har da batun sauyin yanayi da kuma bakin haure rukunonin jiragen ruwa da jiragen sama na kasashe daban-daban na ta daure ma matsalar igiyoyin ruwa da kan haura da tsawon mita takwas da kuma iska mai gudun kilomita 74 a sa'a guda a kokarin su na neman jirgin karkashin ruwa mai ɗauke da mutane 44 mallakin kasar argentina jirgin karkashin ruwan kirar jamus mai aiki da ƙarfin lantarki da man diesel mai kuma nauyin tan dubu biyu da tsawon mita 66 ya ɓace ne tun ranar laraba daga nisan kilomita 430 daga gabar tekun argentina jirgin mai suna san ya fara aiki ne tun a shekara ta 1985 mace ta farko da ta zama jami'ar jirgin ƙarƙashin ruwa a argentina elena kurski na cikin waɗanda ke cikin jirgin jirgin ruwan na soja da na bincike daga ƙasashen brazil da amurka da chile da uruguay da kuma birtaniya sun shiga wannan binciken amurka ta tura da jirgin bincike na nasa mai iya hango jirgin ƙarƙashin ruwa da kuma tawagar masu ayyukan ceto na hadarin jirgin ƙarƙashin ruwa an ce paparoma francis wanda ɗan asalin ƙasar ta argentina ne na kan addu'a wurjanjan saboda waɗanda ke cikin jirgin su dawo lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dabban mutane sun yi maci a tsawon gandun wuraren tarihi na national mall har zuwa ginin majalisar dokokin amurka na capitol a nan birnin washington dc jiya lahadi suna kiran da a kara samar da agaji ga yankin puerto rico da makwacin guguwa ta daidaita watanni biyu bayan da makwacin guguwar maria ta yi kace-kace da wannan tsibiri kimanin rabin jama'arsa har yanzu ba su da wutar lantarki sannan wasunsu ba su da tsaftacen ruwan sha a puerto rico muna da maza da mata masu fama akwai bukatar mu taimaki yan uwanmu amurkawa ya kamata mu sake maido da martabar puerto rico a cewa ɗaya daga cikin masu zanga-zangar da yawa daga cikin masu zanga-zangar ta jiya lahadi sun yi kira ga fadar shugaban amurka ta white house ta soke dokar jones wato wata doka da aka kirkiro a shekarar 1920 wadda ta ce jirgin ruwa mai dauke da tutar amurka ne kadai banda jirgin ruwan wata kasa zai iya dakon kaya daga wata gabar amurka zuwa wata an shafe aikin dokar game game da batun kai kayan tallafi zuwa puerto rico tama masu suka na cewa da ba don dokar ba da an samar da kayan agajin tun ma kafin lokacin da aka jingine ta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya hukumar zaben jihar ta bayyana gwamna mai ci Willy Obiano na jam'iyyar Abga a matsayin wanda ya lashe zaben jihar ta Anambra da aka yi a ƙarshen mako. Wakilinmu Alphonsus Okurigwe na ɗauke da ƙarin bayani daga Oka. that we, Abamuchi Obiano of Abga, having satisfied requirements of the law, got the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. Farfesa Zana Itumbe Abagu kenan a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa ke ayyana Chief Willy Obiano na jam'iyyar Abka a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna da aka gudanar a jihar Anambara, a ranar Asabar da ta gabata. Chief Obiano ya samu galaba akan sauran abokan takararsa da kuri'u dubu ɗari biyu da talatin da hudu da saba'in da ɗaya a yayin da Dr. Tony Moye na jam'iyyar APC ya biyo shi da kuri'u dubu casa'in da takwas da ɗari bakwai da hamsin da biyu. Chief Obaze na jam'iyyar jam'iyyar pdp ya samu kuɗi dubu saba'in da ɗari biyu da casa'in da uku sai tsohon ministan sifirin jiragen sama chief ostachi doka na jam'iyyar UPP ya samu kuɗi dubu bakwai da ɗari tara da uku da kuma Chief Godwin Ezemo na jam'iyyar PPA wanda ya samu kuɗi dubu biyu da ɗari bakwai da tamanin da bakwai. A cike da murna shugaban jam'iyyar Abga ta ƙasa Chief Victor Ume ya bayyana ra'ayinsa da cewa. I think this is the best election ever. I've seen the Independent National Electoral Commission conducting in Najeriya. Ya ce wannan shine zaɓe mafi tsari da ita hukumar zaɓe ta ƙasa ke gudanarwa a tarihin ƙasar nan. Hukumar ta kare mutuncinta tare da 'yan sanda ta wajen barin kowa ya kaɗa kuriyarsa ga duk wanda yake so. Ina matukar yaba musu. Sai kuma Obi Kate Okafu yar takarar jam'iyyar ACD ta yi amanna da sakamakon zaɓen tana cewa. Everything went on fine. And this is one, this one is very well okay. I like it. Komai ya gudana lami lafiya. Ina son zaɓen nan ta ce. Ta ƙara da cewa ci gaba da da aka samu a zaɓen bana zai ƙara sa mata su shiga siyasa a kuma dama da su jam'iyyu talatin da bakwai ne suka shiga zaɓen bana cikin su har da mata biyar da suka nemi a kaɗa musu kuryu don su mulki jihar wato uji du ozoka na jam'iyyar aa da obi kate okafo na jam'iyyar acd da adeze chizube okafo na jam'iyyar apda da ifoma nemeke zibe na jam'iyyar ypp da kuma praise okechukwu na jam'iyyar MPPP amma bayan galibin mutane suka nufi gida rikici ya barke tsakanin jami'an hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC da kuma 'yan IFAD wata gamayyar ƙungiyar jam'iyyun da INEC ta wa rijista. Ko menene ya zafi? a copy Mun ce INEC ta ba mu takardar shaida da muka rattaba hannu a kai sai ta ki. Shi yasa muke samun matsala da su kuma sai sun bamu za a rabu lafiya. In ji Mr. Isaac Onuka na jam'iyyar PDC. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Oka, Najeriya. Tumadalla, kafin mu ci gaba, bar mu shakata da wannan waka. Allah saya amali ya buge ada sai ya faɗi yana waati Da saye ya yi malece ya kai a gadar kayansu kai maza. ya faɗa min yaron ga mahaukaci ne abin mugu ga awon zai kai ka ga hanci kai ma da duka rahotanni da muke samu na cewa allah ya yi wa tsohon mataimakin shugaban najeriya dr alex ikwema rasuwa a wani asibiti da ke birnin london ya rasu ne yana mai shekaru 85 a jiya lahadi da misalin karfe 10 na dare to ana dai tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogo nan na cewa karfe biyun dare ne da minti kusan sha biyu yanzu kuma ga salihu garba da shirin da rashin ta yi kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A kasashenmu na Afirka, sautari za a ga matasa suna zaune kara zube, ba su da abin yi idan an kuma tambaye su ko me yasa ba sa yin komi sai su ɗora wa gwamnati laifin irin wannan halin ma ya fi yawa tsakanin matasan arewacin najeriya inda suke sawa gwamnati ido ta yi masu komai to sai dai shirin na da rashin ta yi ya soma cin karo da wasu matasan da suke hoɓasa ta hanyar ƙirƙiro abubuwa ko gyaran abubuwan da da can ba taɓa tsammanin ana iya gyaran su ba. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, mun yi kacibis da wani matashi da ke gyaran abin da ba a taɓa sani ana iya gyarawa ba. Ga wakilin murar Amurka da ke Maiduguri Haruna Dauda da matashin. yanzu haka ina tare da wani malami a nan cikin garin maiduguri wanda kuma tadda yana gyaran wato kwallon tarki na wuta za ka tare da ni a gaban shi akwai wasu kwallon tarki da dama wadda na ga yana kokarin gyara su wadda kuma sun samu matsala ne amma gashi na kokarin a buɗe su kuma ya gyara wannan kwallon tarki a barka da aiki malam yau barka ne ya sunan malamin yakubu ibrahim amma an fi ya yara abba mai gyaran gulob eh malam abba mai gyaran gulob kamar wannan aiki na ka koye shi tukunna eh a Kano da na fara yi na zo ne nan nake yi tun daga Kano ka zo nan Maiduguri yawwa tun da ma kai saurayi ne ko eh shekara na goma sha tara ina na shekara goma sha tara to tun shekaru nawa ka fara wannan aiki eh tun hijira da aka yi na farko na Maiduguri yau shekara tara kenan ina yi kai dama kamar a Maiduguri kake da zama eh a Maiduguri nake da zama amma bayan tafiya na Kano na fara yi a Kano ko koyi aikin nan ko a Maiduguri a Kano na koya kamar wannan aiki ya kuke yin shi ne kamar kwan in sun mutu jefarwa ake yi kuma yanzu kai na ga ka tattaro kuma wasu ma suna kama gyara kamar ya kuke kuna wannan aikin ne eh idan mun bude aisin da ya kone za mu canja idan kwalban da ya kone ne ma za mu canja za mu yi yadda za mu yi glove zai tashi zai jima yana aiki kuma ba zai sake mutuwa ba ko kuma zai a gaskiya yana jimawa da wuri kafin ya ce ya kone dan yana fin sabo ma in an gyara garantin da zai yi jima laga kamar yawanci wannan kwallon lantarki mai wanda aka fi sani da fluorescent su kake gyarawa kamar su ne kaɗai kake gyara ko kuma hada wasu kwallon lantarki na daban eh ina gyara in dai fari ne da irin kendir haka dogo ina gyara amma jan kwai ne ba zai yi a gyara ba saboda ba wajen budewa jiki shekara nawa kana wannan sana'a eh kimanin shekara tara da haka shekara tara kana da shekaru kuma goma sha tara goma sha takwas goma sha takwas eh. tun kana ɗan shekara tara kenan yawwa ka fara wannan aiki eh na'am kai kadai ka koyi wannan aiki ko kuma kana tare da wasu da kuke fa aiki wannan aiki a Maiduguri a ni kadai ne nake yi tun ina gyaran toci labaruwan ka da nefa har na zo na fara gyaran wannan wato ba ma kwallon tarki ka kai ke gyara ba har da ma toci la. eh na'am irin wannan toci la mai kwayi mai shigen wannan na eh na zamani shi dai na'am kamar ya kai ka koye shi eh ina zo na babun da nake dai kawai na ga na gidanmu an gaji da bata su baci a rasa za a yi ya da zubar a bola kawai rana ɗaya na zauna na wargaje na haɗa to tun daga nan ne na fara gyarawa sai ga kuma yana aiki mai kyau yawwa eh, to eh, mala abba kamar an ka gyara wannan kwan kamar nawa kake cazan mutane ne eh kamar irin yan ɗari bakwai wannan ina ɗari da hamsin ɗari biyu da haka kana da iyali ne a ba ni da shi kuma kana fatan insha Allah wannan sana'a ya bunƙasa kan iyali a ciki ko eh ah, kamar eh, sha'anin karatu fa eh gaskiya ina zuwa ah. ina zuwa makarantar boko ina ss2 na'am kana aji na biyu kenan a matakin ah, senior kenan ko yawwa na'am to abba kamar a makaranta eh, a wani bangare kake bangaren kimiyya ne bangaren ah, makamanci ne sanin zagar cewa wani abu ne da ya shafi kamar harkokin kimiyya da sauransu a wani eh. bangare kake da a makaranta eh ni na fi son gaskiya bangaren harkan kwamfuta ina nufin kamar a inda kake koyon karatu akwai abin da ya shafi ne harkar wuta a ciki a babu gaskiya bai shafi harkar wuta ba eh kuma gashi kuma na gyaran kon wutar lantarki eh kuma abin har ya kawo wuta har ya kawo wuta ya fara aiki normal yanzu akwai wuta nan idan ka gyara guda za ka iya gwada min gani eh zan iya gwada kuma zai aiki kwarai da gaske zai aiki da gaske yanzu akwai da ka gyara nan akwai ina yake in gani da idan akwai siriwa ga wannan ga wannan ga wayan nan ma akwai saura ma na kawo masu shi duk kai ka gyara kamar takabin mai na kake zama ne eh gaskiya dai na cika yawo dan a cikin Maiduguri ina da irin mutanen da muke dan harka da su sun kira ni a waya zan je in same su da haka a ba ba ka da takamaiman shago haka da kake zama a gaskiya ba da takamaiman shago kamar akwai wani eh, ko kuma gwamnati ko kungiyoyi masu zaman kansu da suka taba tuntuban ka don taimaka maka ah, game da wannan sana'a taka a gaskiya babu amma da za su yi da za su taimaka sosai wato kai idan ka samu wannan taimako za ka so a taimaka maka eh gaskiya kan zan so sosai kamar menene da menene kake bukata don bunkasa wannan ayyuka naka eh a ce dai da gwamnati za ta yarda a bude musamman kamar kamfani da haka saboda akwai mutanen da suka dan iya irin wannan aikin a tattaro a kawo musu kayan aiki ana hada ka ganin ma za a samu ci gaba a rayuwa kai kadai kake aikin ne ko akwai wanda suke dafa maka a gaskiya ni ni kadai nake yi kuma kamar ma wannan garin gaskiya ban taba dai ganin wani ba sai kai akwai wanda ka taba gani yana irin wannan aiki na ko kai kadai ka san kanka eh akwai abokana yana dai guda biyu a nan babban layi da ke monday market su su biyu sai a wannan harkan su ma kai ka su a harkar ko kuma kai ma ka same su ciki ne a na same su ciki ne gaskiya to mala ba menene fatar ka game da wannan sana'a naka da kake yanzu haka eh, ina fatan dai Allah kawo ci gaba dai kawai to kamar eh, idan Allah ya sa wannan kwan ka gyara eh, tsokara ba mutane kamar garanti ne haka na cewa zai dauki tsawon lokaci kaza kafin a ce an sake samun matsala ko kuma ya kake gaya mutane eh zan ba garanti zan ce ka gwada da ka gani idan ka je ka sa irin wata ɗaya wata biyu wannan ka ga bai kone ba shikenan kamar akwai abin da kake so ka ce ne wanda ba tambaye ka mara ba a gaskiya shikenan na gode da tambayar da ka to na gode ne ma Allah ubangiji kuma ya taimaka Allah ya bunkasa Allah ya ƙara hikima sai kuma jiyar Katsina inda wasu 'yan makarantar sakandare da ke yankin funtuwa suka ƙirƙiro wata na'ura mai amfani da zafin rana. Waƙa dai a bakin mai ita ta fi daɗin ji. Assalamu alaikum, uh, sunana Yazid Ahmed, malami a uh, Gwamman College doing Funtuwa daga jihar Katsina. To kin san shi wannan abu da muka yi ba komai bane ba, ana kiran shi multipurpose solar collector. shi da aka ce multipurpose jirgin yana kunshi abubuwa da yawa da yake kenan a na farko wannan mashin ɗin zai iya duha miki ruwan zahin ki ba tare da kin kona ice ba ko kwara ɗaya na biyu za ki iya samun distill wata wanda ba tare da sai kin je gari ba an so shi distill wata ba kuma yake da shi ba ana shi ne ake amfani shi wajen ruwan allura to ba sai an je gari ba neman distill wata a wata don za a allura a ƙauyen ƙauyen ma za ka yi amfani da shi ka samu wannan ɗanka A na uku abinda wannan mashin ɗin yake kuma zai kyankwashe mace ka a kwai kwai kowane iri ne zai kyankwashe mace kuma ba tare da a sai ka samu wutar lantarki ba ko kuma ka amfani da risho ko wani abu a'a kamar zabo yadda yake kwai da yawa haka zai taimaka wajen rage wannan asara kwayakwai da ake na zabi a wajen kyankyashe shi na wannan kenan kuma za ka yi amfani da shi wajen busar da abubuwan kama saurin lalacewa wato perishable good kenan irin kayan miya cikin kwana uku duk yadda kayan miya suke zai busar da su a ah, kuma ga za ka yi amfani da shi wajen abin da ake ce ma rising agent kamar masu gidan biredi za su yi amfani da shi wajen kumbura da fulawa cikin sauki masu yin waina da sauransu to kin ga wannan abu abu ne mai amfani sosai a al'ummarmu kamar yanzu za ka iya zuwa ka dinga shayi da shi ba tare da sai ka kona ice ko ɗaya ba ba tare da ka kyasta a shana ko kwara ɗaya ba tare da kai amfani da wata lantarki ba to ka ga wannan ba karamin nasara ba ce ba abu ne wanda zai taimaka ma al'ummarmu da mu baki ɗaya da duniya baki ɗaya saboda kin ga ana magana wannan global warming din, to kun ga ma ya kamata mu ma tun daga level ɗinmu mu taimaka mu ga me wani contribution za mu iya bada na controlling din shi wannan global warming din jama'a kun ji abin da waɗannan matasan suka yi sai dai saɓanin ƙasashenmu masu tasowa a ƙasashen da suka ci gaba ba a ɓata lokaci wajen ganin an taimaka wa ire-iren waɗannan matasa domin amfanin kansu da na ƙasa shin ko gwamnati za ta waiwayi waɗannan matasan da ke maiduguri da funtuwa fatanmu a nan ba za a bar su haka ba har su ma bi sawun sauran suna neman aikin gwamnati alhali kuwa su kansu suna yi bunƙasa har su zama masu ɗaukan ma'aikata da fatan an fahimtu a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodone da suka shirya mana sauti nisa salo ke cewa ku huta lafiya Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Sau malam yanzu kuma ga baban gidan Jibril da sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. akasarin jaridun najeriya da sun yi sharhi ne akan zaben gwamnan da aka yi a jihar anambra inda kuma dan takarar jam'iyyar abka ya samu nasara jaridar the nation ta bayyana gwamna willy obiono na jam'iyyar abka da zaka ke kan karagar mulki a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe kamar da hukumar zaɓe ta ƙasar ta ba da sanarwa inda kuma dan jam'iyyar apc ya zo na biyu sai kuma dan takarar jam'iyyar pdp ya zo na uku idan kuwa bangaren karanta jaridar da vanguard ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar da vanguard na cewa shugaban kasar zimbabwe robert mugabe ya ki ya amince ya sauka daga kan mukamin shugaban kasa duk da cewa jam'iyyarsa ta zanu pf ta kada ƙuri'ar sauke shi daga jagorancin jam'iyyar tare da mai gurbinsa da tsohon mataimakinsa da ya kora makonni biyu da suka gabata ita ma jaridar disney kamar sauran jaridun najeriya daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa gwamna mai ci yanzu a jihar anambra na jam'iyyar abga willy obiano shine ya lashe zaben gwamna da aka gudanar a ranar asabar ita kuwa jaridar daily trust a daya daga cikin labaran ta ruwaito jam'iyyar pdp ne na zargin jam'iyyar apc da tafka magudi a zaben ƙananan hukumi da aka gudanar a jihar kwara a ranar asabar din jaridar ta ruwaito shugaban jam'iyyar pdp mr agogon yola bala oedepo na cewa jam'iyyar apc mai mulki a jihar ta tafka maguni na satan ƙuri'u da danniya da kuma amfani da jami'an tsaro wajen murɗe zaben da aka gudanar wanda jam'iyyar ta apc ta lashe lokacin zaben ita kuwa jaridar the guardian ta buga da ke cewa wasu 'yan bindiga sun sake kai hari jihar zamfara jaridar ta ruwaito kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara na cewa 'yan bindigan sun kai hari ne a kananan hukumomin maradun da shinkafi sai dai kuma kawo yanzu jami'an 'yan sandan na ci gaba da bincike game da illar da maharan suka yi a wannan hari na baya-bayan nan da za a iya tuna ko a kwanan nan sai da maharan suka kashe kimanin mutane hamsin a wasu kananan hukumomi da ke jihar ta zamfara a ƙarshe za mu kammala shirin ne da rahoton da jaridar da blueprint inda ta rawaito ɗaya daga cikin manyan lauyoyin najeriya femi falana wanda ake zargin gwamnati gwamnatocin jam'iyyar apc na jihohi da gazawa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa jaridar ta blueprint ta ruwaito femi falana yana jawabi a wajen wani taro da aka shirya a birnin abuja game da tsarin gwamnatin tarayya na tsegunta wa jami'an tsaro masu sama da faɗi da dukiyar al'umma da ake kira whistle blowing da wannan rahoto na da blueprint ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya na ku baban yarjibirin ke cewa a huta lafiya sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura Mai magana sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar yoba Najeriya. Ina kira ga 'yan jam'iyyar PDP na jihar yoba ya kamata mai kishi tun yanzu mu haɗa kanmu. Lokaci fa yana gabatowa shekara ɗaya ne rage da rabi. In ba mu haɗa kanmu tsakanin Ingama da Adamu na Waziri irin su Allega na irin su Sani Inuwa su zo a haɗa kai don mu cimma buri abin da muka sa a gaba. Amma a ce shugabanci ana kaiwa ke yana kaiwa shari'a din ya kamata. matsalar haɗin kai ne fi komai sauki. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika ina so in ba da ra'ayina akan matsalolin da suke faruwa a jihar Zamfara ta kashe-kashen al'umma ya kamata gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauki mataki na halin ba sani ba sabo ga dukkan mutanen da suke aikata irin waɗannan abubuwa. saboda wannan al'amarin ba sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda ba shi yiwa kowane lokaci ana kashe al'umma gwamnati ta sa ido tana kallo ba ta ɗaukar wani mataki. Salamu alaikum ni ne magana ba ko RBK ne ban waje a garin ba magin kungiyar mai nasara ne jiya nasarawa. Zai magana akan shugaban Zabi. Wato ni na goyi ra'ayin abin da ake mishi a kasan shi. Domin kuwa eh, shugaban kasa ba zabin gidan shi wani kawai. ya kai ya kai ya kai ko kamar gadon gidan shi ina so bayan ya sauka ya ɗauki mata ya sa ni ta ta ta yi shugaban kasa ko ya saboda ka ni na goyi yi waɗanda suke ture suke ture su jiya ba su gina wallahi sun daidai assalamu alaikum sashin hausa na rediyo amerika mai magana alhaji adamu dada fatasko hakika a maganar koran malamai a jihar kaduna din na dubu ashirin da ɗaya hakika ya sa dukkan jihohi malaman cikinsu ya ɗura ruwa domin ina ga alama aka ce a jihar kaduna wadda kusan ita ne cibiyar arewa aka ce an samu waɗannan malamai waɗanda ba su iya koyar da yara 'yan aji hudu ba to hakikanin gaskiya to yaya kuma sauran jihohin arewa to yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice da shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana ƙarara a wani jawabi ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba. To sai dai wasu rahotanni na baya bayanan na nuna cewa Mugabe ya amince da sabbin sharuɗan yin murabus ɗinsa. dubban mutane ne suka yi maci a tsawon gandun wuraren tarihi na national mall har zuwa ginin majalisar dokokin amurka ta capitol hill a nan birnin washington dc jiya lahadi suna kiran da a ƙara samar da agaji ga yankin puerto rico da mahaukaciyar guguwa ta ɗaiɗaita wata girgizar ƙasa mai ƙarfin bakwai a ma'aunin girgizar ƙasa wadda ta auku daura da yankin new caledonia da ke kudancin pacific mallakin kasar faransa ta haddasa wani yanayi wanda har ya sa aka yi gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar tsunami rukunonin jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasashe daban-daban na ta daure ma matsalar igiyoyin ruwa da kan haura da tsawon mita 8 da kuma iska mai gudun kilomita 74 a sa'a guda a ƙoƙarin da suke na neman jirgin ƙarƙashin ruwa mai ɗauke da mutane 44 mallakin ƙasar argentina masu haro da kama kawo ƙarshen shirin ma daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake zuwa da wani sabon shiri insha allahu idan ana son a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya na gabatarwa da kuma ciba hero diodone da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu greg barnes da ya daidaita mana sautukan muhammadu lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc